kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun kuyya saaraa kamusammee addiinuun kuyya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan hukunce-hukuncen mata a azumin wata ramadan idan ba a manta ba mun koro bayani akan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da jinin haila inda muka yi bayani akan ma'anar jinin haila da kuma cewa jinin haila jini ne wanda kowace mace take yi ba wata mace da ba ta yin jinin haila sai dai idan mara lafiya ce kuma jini ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya rubutawa 'ya'yan annabi adam kuma jinin jinin haila yana daga cikin alamomin da suke nuna cewa mace za ta iya ɗaukar ciki mun yi bayani akan lokutan da mace za ta iya gane ta fita daga jinin haila ta koma jinin cuta sannan allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa mun ya kaddara mun faro bayani akan hukuncin azumin mace mai haila sai kuma allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara lokaci ya halarsa kamar yadda muka sani dukkan wata ibada ba ta tabbatuwa sai idan sharaɗanta sun kammala kamar yadda kuma dukkan wata ibada ba ta tabbatuwa sai idan duk wani abu da zai kawo mata cikas ya kauce don haka jinin haila yana daga cikin jinanan da suke hana ingancin azumi an rawaito daga mu'aza bintu abdullah al'adawiyya tana cewa na tambayi na aisha akan cewa menene dalilin da ya sa mai haila take rama azumi amma ba ta rama sallah sai na aisha take ce mata mun kasance hakan yana samun mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a umarce mu da rama azumi amma ba za a umarce mu da rama sallah ba bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisin a cikin wannan hadisin za mu fahimci abubuwa da dama daga cikin abubuwan da za mu fahimta shine yana daga cikin rahamar allah subhanahu wa ta'ala ga bayansa mata shine ya ɗauke musu yin azumi a lokacin da suke yin haila da kuma lokacin da suke yin jinin biki saboda allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa musu domin lokacin da mace take cikin jinin haila tana samun rauni saboda jinin da yake zuba daga jikinta hakanan lokacin da take jinin biki nan ma tana samun rauni saboda jinin da yake zuba a jikinta daga cikin abin da zai nuna mana haka din cewa bai inganta ta yi azumi ba kuma in ta yi mata zama mai zunubi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya ku taron mata ku yi azumi domin na ku kuka fi yawa a cikin wuta sai suka ce me yasa ya manzan Allah sai ce saboda kuna yawaita tsinuwa kuma kuna butulci a zaman aure annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban taba ganin mutanen da suke da naƙasa a addini da kuma hankali ba amma suke rinjayar mutumin da yake da hankali kamar ku sai suka tambaye shi menene tawayar addininsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ɗaya daga cikinsu tana zama lokaci lokacin da take yin haila ba ta yin sallah ba kuma ta yin azumi kaga wannan yake nuna mana cewa duk lokacin da mace take yin a haila to ba za ta yi azumi ba saboda allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata rahama kuma saboda allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa mata don haka yana daga cikin dalilan da suka sa allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mace da cewa kar ta yi azumi shine saboda ya sauƙaƙa mata saboda raunin da take ciki kuma sallah hatta sallah ma wacce take bata kai wahalar azumi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya mata afuwa akan ita wannan sallar wannan illar da muka faɗa na cewa ko kuma hikimar da aka faɗa na cewa daga cikin hikimomin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya sa mace ya zama cewa katte azumi shine saboda tana da rauni to shin wannan yana nuna cewa idan da a ce mace za ta ji ba ta da rauni a jikinta tana ganin cewa ko da tana yin hailan nan za ta iya yin azumi shin ya halatta ta azumin ko kuma bai halatta ta yi ba wannan ita ce abar tambayar idan muka ce daga cikin hikimomin da suka sa allah maɗaukakin sarki ya ce da mace kar ta yi azumi shine saboda tana da rauni don kar ta sha wahala tsaye matar da take ji tana da ƙarfi wanda za ta iya yin azumi shin za ta iya yi amsa a nan gurin shine ba za ta iya yi ba saboda me saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum lokacin da mata suka tambaye shi akan nakasin addini wanda mace take da shi sai ce shin ba idan mace tana yin haila ba za ta yi azumi ba kuma ba za ta yi sallah ba to wannan shine nakasin addininta sannan na na aisha da take cewa a cikin hadisi mun kasance muna yin haila a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a umarce mu da rama azumi amma ba za a umarce mu da rama sallah ba sannan malamai sun yi ijima'i kamar yadda nawawi ya hakaito a cikin almajimu cewa ya haramta ga matar da take yin haila ta azumi kuma ko da ta yi ma allah maɗaukakin sarki ba zai anshi wannan abin nan ɗin nata ba ba zai anshi wannan azumin nata ba haka turmuzi ya hakaito wannan ijma'in da ibn al-munzir da malamai da yawa daga cikin malaman addinin musulunci yawanci malaman usul suna cewa duk lokacin da aka samu illa to ana samun hukunci mana al'ilmu ya duru ma alhukumu ya duru ma illati wujudan wa adaman malaman usul suna cewa alhukumu ya duru ma illati wujudan wa adama mana duk lokacin da ka samu hukunci to yana tafiya tare da illarsa to me yasa a nan gurin illar ba ta yi aiki ba wasu malaman sun ba da amsoshi da dama na farko wasu suka ce asali ita wannan ba illa ba ce hikima ce da haka ita illa ita ce take faruwa tare da hukunci ita kuma hikima ba dole ba ne in an same ta a samu hukuncin akwai malaman kuma da suka ce babu matsala a ciki kwata-kwata saboda wani lokacin ana iya samun illa amma kuma ba a samu hukuncin ba yanzu kisa kaga illa ce da take wajabta kisasi idan mutum ya yi kisan ganganci illa ce wacce za ta wajabta kisasi amma yanzu idan uba ya kashe ɗanshi shi ba za a kashe shi ba saboda haka wani lokacin ana iya samun illa amma kuma hukuncin ya zama cewa bai tabbata ba saboda haka kaga wannan yake nuna mana cewa kenan bai zama dole duk lokacin da ya zama cewa an samu illa ya zama cewa wannan hukuncin ya tabbata ba wani lokacin ana iya samun takhalluful hukum anil illa ko kuma akasin haka ko a samu eh, ana iya samun akasin haka ko kuma ya zama cewa wani dalili ya hana illar ta aiki kamar yanzu misali idan ya zama cewa a shuruɗin ba su gama tabbata ba yanzu a sata illa ce ta yanke hannu amma idan mutum ya saci abin da bai kai nisabi ba ba za a yanke masa hannu ba a baya mun yi bayani cewa mace mai haila ba ta bai halatta ta azumi ba haka ne ɗayib to ya za ta yi kenan za ta rama azumin ne ko kuma ba za ta rama ba mun yi bayanin hadisin na na aisha cewa kamar yadda mu'aza al'adawiyya ta rawaito cewa idan suka yi haila a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana umartar su da rama azumi amma ba umartar su da rama sallah kaga wannan yana nuna mana cewa kenan duk lokacin da mace ta haila to ya waje ba a gari ta ta rama azumin nan a wasu kwanakin na daban da haka bayan azumi ya wuce za ta rama wannan azumin tana da damar da za ta rama har zuwa ƙarshen sha'aban wanda zai so. sannan kuma ba a so ta jinkirta azumin nan da yawa ba a so ta jinkirta azumin nan da yawa in zai yi tana gamawa ya kamata ta yi kokari ta rama amma idan da za ta jinkirta shi har zuwa sha'aban to wannan ba ta da laifi saboda na aisha tana cewa nakan jinkirta rama azumin da yake kaina a wasu lokutan har zuwa sha'aban saboda matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya buƙatar ta don haka sai ta bar rama wannan azumin har zuwa wani lokaci wanda yake mai nisa saboda haka a bayanin da ya gabata za mu fahimci cewa duk matar da take yin jinin haila to bai halatta a gare ta ta azumi ba amma idan ta gama hailar to za ta yi azumin da ya rage a watan idan akwai azumin da ya rage bayan sallah kuma za ta rama abin da ba ta yi ba matar da ta jinkirta yin rama azumi ba ta rama azumi ba har zuwa lokacin da ya zama cewa wani azumin ya sake shigowa yaya za ta yi tabbas yana daga cikin kurakurai masu ɗimbin yawa ya zama mace ta yi sakaci ba ta rama azumin da ya waje ba a kanta ba ma'ana ya zama cewa mace azumi ya hau kanta na ramuwa amma ba ta rama wannan azumin ba har wani azumin na wani watan ya shigo duk lokacin da mace ta haka to ta yi sakaci kuma za ta iya samun zunubi a wajen Allah amma dai abin da malamai suke cewa shine idan da a ce mace za ta yi haka to ya waje ba a gare ta ta rama azumin kuma ta ciyar mana yanzu idan mace ya zama cewa ba ta rama azumin bara ba har azumin bana ya shigo to idan ta tashi za ta rama azumin bara sai ta ciyar sannan kuma ta yi azumi saboda sakacin da ta yi akwai malaman da suka ce kuma kawai azumin za ta yi ba za ta ciyar ba amma dai insha Allahu ta'ala a darasan da za su zo nan gaba za mu yi bayani cikakke akan abin da yake da alaka da ramuwa shin idan ta tashi ramuwan nan za ta ah, yi a jera ne kamar yadda ake yin azumin wata ramadana ko kuma za ta yi su ne a rabe shin uh, idan ta tashi yaya za ta ciyar za ta ciyar da mudu ɗaya ne ko kuma za ta ciyar da sa'i ɗaya ne wannan insha Allahu ta'ala yana daga cikin darussan da za su zo nan gaba a insha Allahu ta'ala a takaice a darasin da ya gabata mun ji bayani akan cewa matar da take jinin haila bai halatta a gare ta ta yi azumi ba kuma idan ta yi ma allah maɗaukakin sarki ba zai ansa ba kuma za ta biya azumin da ta sha idan ta kammala azumin da ya rage mata insha allahu ta'ala a darussa na gaba waɗanda za su zo za mu ji a ragowar abin da yake da alaƙa da hukunce-hukuncen jinin haila da kuma jinin biki da kuma wasu hukunce-hukuncen waɗanda suka shafi mata a ramadan insha Allah ta'ala muna fatan za a kasance da mu a cikin waɗannan darsa masu albarka kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. شورارون بصيرا في كلو شورارون بصيرا لمسمي الدين يسارا لمسمي الدين يسارا